This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. Hawa kuma ana iya kama mu akan na'urar kwamfuta akan duk lokacin da aka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. bayan labaran duniya za ku cewa gwamnan jihar nasarawa alhaji tanko almakura ya ce tunda 'yan jam'iyyarsu ke da rinjaye yanzu majalisar dokokin jihar yan jihar za su dara wajen karin samun ayyukan ci gaba sai kuma dr abati ba kuma sani harkokin demokuraɗiyya ya ce rashin samun rikicin zaɓe zai sa samar da ayyukan ci gaba cikin sauri kana salo garba zai shigo da shirin sana da rashin tayi sai kuma mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta tarho amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. <clears throat> Kasar Italiya ta kaddamar da gagarumin aikin neman ceton rayuka a kogin Bahrain bayan da jirgin ruwa dauke da ɗarurrukan bakin haure ya kife cikin dare a gabar tekun Libya. Ana kyauta da zaton mutane kusan 700 ne suka mutu. Kafin faduwar rana jiya Lahadi, jami'ai sun ce an samu ceto mutane 28 amma ana kyautata zaton ɗaruruwa sun mutu a ruwan da ke tazara kilomita 200 daga kudu da kudancin tsibirin lafendusa na ƙasar Italiya. Ma'aikatan ceton rayukan sun ce yawancin mutanen da suka ɓace sun makale ne a cikin jirgin mai tsawon mita 20 ƙarƙashin teku. Manazarta sun ce suna tsammanin fataucin mutane da takogin Baharum zai ƙaru zai ƙara muni a watanni masu zuwa yayin da yanayin rashin matsanancin sanyi da hangen zaman lafiya da wata da wadata da turai ke janyo hankulan bakin haure daga afirka da ma sauran ƙasashe. fadar white house na nan amurka ta yi suka da kakkausar lafazi na kashe wasu mutane 'yan kasar habasha da aka yi har su 30 a kasar libya wanda 'yan kungiyar isis ta ɗauki alhakin yin hakan mai magana da yawan fada ta yi wannan kalamin ne jiya ta ce an kashe waɗannan mutanen ne kawai domin addininsu da 'yan ƙungiyar ta isis suka tsana ta ce wannan ya nuna a sarari cewa 'yan ƙungiyar ta isis tunaninsu ba shi da bambanci da na dabbobi ta ce wannan kisan ya nuna a fili cewa akwai buƙatar ƙasar ta libya ta gaggauta ta shawo kan matsalar siyasar ƙasan domin haɗa kai a yaƙi 'yan ta'addan da ke damun ƙasan domin nuna cewa su ne suka aikata wannan danyen aikin kungiyar ta isil ta nuna a wani faifan bidiyo inda wasu mutane ke durkushe a bakin teku an fille musu kai kana wasu kuma an harbe su a wuya da bindiga labaran duniyan ne suna zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an kasar afirka ta kudu sun ce mutane sama da uku a kame da ke da alaka da hare-haren da ake kaiwa bakin da bakin kaiwa baki 'yan kasashen ƙetare da aka kashe mutane shida da yake magana a taron manema labarai jiya lahadi ministan harkokin cikin gida malusu gigaba ya ce an kame masu cin zarafin bakin kuma za a tuhume su da yanke musu hukunci ya kuma kara da cewa gwamnati tana aiki da ƙungiyoyin 'yan kasashen waje domin tabbatar da taimako ga duk mutanen da wannan rigimar ta raba su da mahallansu ministan ya kara da cewa kai hari akan duk wani dan adam da kuma lalata kaya har ma da sata duk laifi ne kuma ba za a kyale duk wanda ya aikata hakan ba a jiya ne dai shugaban afirka ta kudu ya soke ziyararsa ta zuwa kasar indonesia domin magance wannan tashin hankali sojojin kungiyar tarayyar afirka so shidda ne a kashe a hari daban-daban da kungiyar al ta kai a kudancin somalia cikin awoyi 24 kungiyar dakarun tabbatar da tsaro na tarayya ta tarayyar afirka wadda ake kira amison ta ce sojojin burundi uku ne kungiyar ta alshabab suka kashe a ranar lahadi lokacin da suka kai wa tawagan sojojin harin bazata a wani gari kusa da yankin lardin shabalele hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwan sojoji da dama gana wasu sun samu rauni mai magana da yawon kungiyar ta alshabab ya ce sojoji biyar suka kashe gwamnan jihar shabalele abdulkadir muhammad nur ya shaida wa sashen somaliya na wannan gidan rediyon cewa akalla yan kungiyar na al-shabab su goma sha ɗaya ne aka kashe sakamakon buɗewa juna wata da aka yi da su da sojojin na somaliya wani sabon rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya ce tsarin shari'a ƙasar afghanistan har yanzu dai <clears throat> baya taimakawa duk mata cewa um, baya taimakawa mata duk da cewa masu ra'ayin da ƙauyen taliban ba sa kan mulki rahoton da aka fitar jiya lahadi ya ce kashi biyar cikin ɗari na cin zarafin mata da ake yi matan kawai ake hukuntawa mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin 'yancin ɗan adam ivan uh, smovic ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin kabul cewa hira da mata da 'yan matan da suka fuskanci tashi-tashin hankula ya nuna cewa ba sa jin daɗin tsarin shari'a wanda suke gani a matsayin mai tafiyar hawainiya cike da cin hanci da rashawa da kuma mai nisa duk sun taru sun kashewa mata gwiwa wajen karar mayagun da suka addabe su majalisar ɗinkin duniya na kira ga gwamnatin afghanistan da ta kula da tabbatar da mata sun sami dama a fagen tsarin shari'a ƙasar ta gyara tsarin shari'a da kuma tabbatar da cewa ana aiki da su labaran duniya kenan kuka saurara To madalla za mu faro takon ne daga jihar Nasarawa. Gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura ya ce samun 'ya'yan jam'iyyarsu su zamo masu rinjaya a majalisar dokokin jihar zai ba shi damar ƙara ƙaimi wajen samarwa 'yan jihar karin ababen more rayuwa saɓanin abin da ya fuskanta can baya ga dai zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoton gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura ya yi alkawarin dorawa daga inda ya fara wajen inganta rayuwar al'ummar jihar yayin da jama'ar jihar ta nasarawa suka sake zaben gwamna mai ci a jihar umaru tanko almakura karo na biyu ya shaida min cewa kasancewar yadda jam'iyyarsa ta apc ta sami rinjaye a majalisar dokokin jihar da yardar allah al'ummar jihar ta nasarawa za su sami kyawawan canje-canje a rayuwarsu allah cikin ikonsa da kuma yardan jama'a mun sami nasara a wannan zaɓe saboda haka samun 'yan majalisa goma sha takwas ya nuna cewa muna da kyakkyawan kwanciyar hankalin tafi da mu saboda adawa ya ragu to ina tabbatar da cewa abubuwan da muka yi wanda shi ya nuna ma al'umman jihar nasarawa kwanciyar hankali da san wannan gwamnati suka bamu wannan goben baya to ayyukan da za mu sake yi kuma da wannan kwanciyar hankali da tabbacin cewa mu ke rike da majalisa mu ke rike da gwamnati to al'ummar nasarawa za su sami ci gaba wanda zai zo ne a gurguje don babu wani tangarɗa tsakanin gwamnati da majalisa wanda zai taimaka kuma wurin samun gudanar da ayyuka ba tare da wani matsala ba wannan karni na shekara hudu da yi hankulan dukkan gwamnati zai tsaya ne akan duba yaya rayuwan talaka yake aikin da za yi me za yi mu kyautata rayuwa na talakawa me za mu yi mu rage cin rashawa da cin hanci me za mu yi don mu tabbatar da yaranmu da suke yawace-yawace ga su sun ilimi ba aiki yaya za mu kirkiro da ayyukan da za su samu don su ma su sami kyakkyawan kwanciyar hankali da kuma a kyakkyawan fata da shawan gaba zai fi musu baya yawa daga ƙarshe abinda za mu sa kuma gadan-gadan ba hutawa ba sakaci kuma ba ba sanyin gwiwa shine ne gaggabta na tabbatar da kwanciyar zaman lafiya a wannan ƙasa. a lokutan baya dai gwamnatin jihar ta nasarawa ta sha takun saka da 'yan majalisar dokokin jihar kasancewar yadda mafi yawansu 'yan jam'iyyar pdp ne ko mai jama'ar jihar ke fatar gani a karo na biyu na wannan gwamnati? Yawwa inda muke so ya duba ya dada gyarawa a cikin karamin hukumar shi na garin da aka haife ni kyana ina so ya mana abin da mu dinnan za mu san eh mun so almakura hanyar da ya alkawarin ubangiji ba shi iko ya yi shi. Salamatu Abdulkarim ya e diba mu aiki a taimaka marayu. Sunana Alhaji Musa Umar Doshiro Gado da masu Nasarawa. Babban abin da ya kamata yanzu mu yi kamar yadda shi gwamna ya faɗi shine da wanda suka so mu da wanda ba su so mu ba. Tunda dukkansu 'yan Nasarawa ne. Gwamna ya taru ya rungume su mu haɗe da juna mu ci gaba da ayyukan da ya fara da. Wasu al'ummomin jihar Nasarawa kenan. Abin jira a gani shine ko 'yan majalisar dokokin za su zama 'yan amshin shatan gwamnati ko za su taimaka wajen inganta rayuwar talakawan jihar da suka yi tsayin daka wajen zaben nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To an gaishe ki Zainab, kafin mu ci gaba a shakata da wannan. 却无根依偎，美丽爱光溉。 यदमोला To madalla shi ko Dr. Abbati Bako ganin cewa an samar da zaɓe cikin lumana don haka zai wuya a ce an ɓata lokaci wajen kai ƙararraki da zai ɓata lokaci wurin yi mutane aiki. Ni kuna ne mai mana ƙarin haske a zantawar da muka yi da shi. Eh muna ganin cewar wato za a samu ƙarancin kai wato kisa kisa kotu a wannan lokacin idan a kwatanta da shekara ta ɗaya. ko dubu biyu da bakwai ko kuma dubu biyu da uku ko alif litar da casa'in da tara akwai kyautatan cewa a kusan kashi biyu ko fiye cikin uku na kararrakin da aka yi a baya muna kyautatan a wannan shekarar zai ragu a naka binciken a naka sashen a naka sanin kana jin akwai inda za a kai wannan magana na zaɓe kotu inda ake tuhuma an yi maguɗi ko an yi ba daidai ba muka dubi kamar abubuwan da suka faru kama a jihar Rivers wanda yake an aikata abubuwa da yawa da ita kanta hukumar zaben ta faɗi cewar an samu matsaloli fiye da kowace jiha sannan kuma la'alla a ganin cewar kamar akwai matsala yanzu a jihar taraba ana kai ruwa rana tunda da an faɗi sakamakon zaɓe kuma an dawo an ce a an samu kuskure a wasu wurare saboda an samu wasu ƙuri'un wanda yake wato an watsi da su ba da yasu ba wanda sun fi yawan adadin abin da shi dan takarar da aka ce ya ci yanda cewa ba ya da su dun ba da ya ci da dubu sittin da uku sama da wacce suke takara da shi sannan kuma an samu kuri'u da aka yi watsi da su da sun fi guda dubu ɗari da aka wannan ya nuna cewar akwai matsala so ba inda da aka sami matsaloli manya-manya na zancen magudi ko wato tashin hankali fiye da kima fiye da nan juhin ni a wato nazari da muka yi Dr. Abati Bako kenan masanin harkokin demokradiyya yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Salo Garba. Ba ƙarfi ta hanya mai Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barkama da sake saduwa a wannan filin Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin kawo shirin da rashin tayi. har yanzu muna tare da bakon namu dr mk hassan yau zai ci gaba da yin bayani akan irin rawar da ya kamata jami'o'i su taka wurin koyar da sana'o'inmu na gargajiya ga yadda muka ci gaba da firar wato ilimin warware matsalolin mutane a yi don ya taimake su eh, aikinsu eh, ya ci gaba har yanzu tsakanin da jami'o'inmu da malaman cikin jami'o'in namu da kuma su malaman misalin aikin gona da su manoma babu wannan haɗin kan yadda ake ganin komi yana akwai dangantaka tsakanin su kowanne kawai nashi yake so kaga kenan in har yanzu muna nan kuma har yanzu da fartanya ake amfani da shi to dole ne mu tambaya to me amfanin su jami'o'inmu da bincike da ake a cikinsu hmm. na gane? na kuma kudaden da ake kashewa akan noma to ya kamata a tsaya a yi wannan tambaya ya kamata a ce to yaya za a yi a yi bai kamata a ce ana siyo garma wannan na amfani da ita na shanu ba daga wata ƙasa ana kawa ya kamata a ce wannan irin bincike ne wanda za a iya ba ma jami'o'i su yi kuma a saka shi a kasuwa yadda su kuma masu kera kuma su je su kera su kera sai a canja musu fasalin kira so yanzu yadda suke yi a nan ko da university za ka ga tana da abin da ake ce mata technology incubator center wato waje ne na duk wani ilmi da aka samu sai a kawo shi nan yadda to ya za a yi ilmin nan a kai shi kasuwa ya amfani jama'a kuma university ta sami kuɗi to irin wannan in aka yi shi a wajen noma misali in muka ce yanzu ya za mu mai da mu kawo noman auduga ya inganta da masana'antunmu to sai an yi wannan a ƙasa tukunna sannan na biyu in aka zo maganan su kansu masako to muna da muna da abin da ake ce mai advantage saboda yawan al'umma da muke da shi muna da kasuwa kuma muna da albashin da za ka biya ma'aikaci a najeriya ya maka aiki da kuma ko da ku su china din da muke kullum suke suka addabe mu da da kayan su a ƙasar su haka albashin bai kai na 'yan china ba so muna cewa cost of labor ma kan bi cifa a najeriya to eh, to amma in ba wutar lantarki ba za mu iya wannan gasa da su ba duk hmm. da ku eh, cost of labor mu is cheap so dole ne gwamnati da za ta shigo ta yi sauri ta san yadda za ta inganta maganan wutar lantarki saboda masaku da wannan akwai yadda za ta yi ta da eh, wannan tashoshin wutar lantarki kuma a ce ana yi ne to industrial cluster wato musamman wuta ne ana yi don a daga masana'anta kaza za a yi wannan wutan tashan wutan a tura wannan industrial center din mhm. kamar yadda suke yi anan ba yauwa decentralized wato ba kamar yadda muke da shi centralized ba komi yana zuwa daga waje ɗaya ba nefa ko phcn ne ko mawaye ne yanzu to akwai akwai ƙarin abu ɗaya eh, duk abin da za a yi da za a yi wannan duka kuma dole akwai kasuwa biyu akwai kasuwan cikin gida akwai ta waje da kuma ta waje to dole mu yi tunanin meye ne za mu yi da zai ishe mu a cikin gida sannan kuma menene za a sayar a waje to kaga kamar yanzu da zan misali zan ba da noman gida da akan yi buhunan nan a yi dala a fita da su to an ci gaba sosai yadda kasashe da yawa sai an sarrafa ta kuma ba wani sarrafa za a nika ta a da ta da wannan a sa a kulba ana sayarwa a supermarket da daraja maimakon gidan haka kawai ko kuma a kai ta kamfani a sarrafa ta a yi wasu abubuwa da su kamar su biskit da sauransu to kasuwa ne wanda za mu iya dawo da ita in aka sa aka Eh, gwamnati ta taimaka wa manoma aka nuna musu kuma alfanun cewa ba wai maganan kasuwan cikin gida ba ne akwai hanyoyi da dama da za su iya sayarwa da gwamnati take yi ta hanyoyin marketing board amma yanzu dole sai an kawo sabon dabara na fasaha amma akwai intanet da eh, kasuwannin electronic market wato kana batun cewa ba wai ma a yi noma gyada ba kawai a sai da ta da take Eh. ya kamata a yi mata wani inganci yauwa ana ce masa balu a eh da zai sa ta zama eh, wata mahimmiyar abu a kasuwar waje yauwa to dole ne misali a yi sabon ilmi a wayar da mutane kai kwanaki akwai wasu wanda suka zo suna son su sayar da citta jinja wanda muna da ita a kasar kaduna sosai kuma ana neman ta a kasuwan duniya to amma matsalar da aka yi ta samu da namu kasuwan na wannan citta din shine har yanzu manoma ba su gane eh, standard da ake nema a kasuwan ba sai in ba su busar da ita yadda ya dace ba hmm. sai a zo a ce jinjan su bata da kyau sai a ɗauki ta india da ta china a hankali hankali har aka zo aka rufe mana kasuwan jinjan eh, mu ba da yawa muke sayarwa ba kuma ilmin saboda kuma ilmin ba wani um, wahala ba ne da shi to wannan kaga nan ya kamata da a ce jami'o'i ne sun shigo sun ba da wannan ilimin da ake bukata sun ba da wannan ilimin manomanmu na misali kudancin kaduna inda muke da citta sosai amma babu da kuma ya kamata a ce da mun fahimci wannan ah, makarantunmu na injiniyarin na kira a university mm. sai a ba su wannan assignment a kawo kuma kudin bincike na research a ce musu su ai wannan a kera eh, yadda za kananan eh, na'urori da za su taimaka wajen busar da misali eh, yadda kaga ana neman ta sosai a nan kasan da kuma kasashen duniya. Bayan lemani ise magi ya rumfe ido na ka bata gamba. Ilo ka kare hanya dawo ka wuce iyakar gonar ku. ya dawo ka wuce iyakar gona ya dawo ka wuce iyakar gona ku rige maza gona ga ke zawa giyan sarkin hanka ido na garba kane ama majiro ma ya boga masara da ma. na doka ban doki kuma barka da shekara ta kawo ne gaje da wake sarki yan maza ku yi mamurina ga ke gidi kana amana ba ke yake maza gona gaje da wake sarki yan maza ku yi mamurina ga dokin gidi kana amana ba yake maza gona gaje da wake sarki lalle wanda ba jiya mai waka ne wanda ba ya kariya ciyo yake maza gona kage da waje sarki iyo na gari ba kane ama magiro mai boga baba da tamane ni maza bona kage da waje sarki gari dum bajin kuye ya da ba ile da ko ba bulo gari dum bajin kuye ya da ba ile da ko jama'a nan kuma muka kawo ƙarshen fira ta, tamu sai mako mai za a idan ubangiji Allah ya yarda musamman kawo muku mu na gargajiya. a madadin bakon namu dr mk hassan da Joba Hero Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya. To an gaishe kamalan salo Kada a shagala ana tare da murya Amurka ne da ke nan birnin Washington DC. Daga nan kuke jin waɗannan daɗaɗen shirye-shiryen. Yanzu agogo ya ce karfe uku da minti ashirin da biyar cip cip yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna ta wayan tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Mai magana Isa Aliyu daga Jalin Waje Taraba. Ina roƙon mai girma shugaban ƙasa mai gidan gado, Janar Baba Muhammadu Buhari. Allah ya ba shi nasara, Allah ya taimake shi. a mu a matsayin mu na ƙasar najeriya mun kai kimanin mutum miliyan talatin amma abin mamaki wannan gwamnatin ya bari gado majalisa ta zauna ta sa takarda ta rubuta ta sa hannu ta tura wa shugaban ƙasa mai barin gado ya iya samun hannu akan mu samu yancin kanmu muna roƙo don allah idan allah ya sa ya hau wannan kujera ya tausaya mana ya tagaza mana ya sa mana hannu kamar yadda aka samu sauran al'umma suke samun yanci cin gashin kansu a najeriya kuma tabbatar da mun shiga wannan tawagar tafiyarsa allah ya taimake shi allah ya ba shi nasara suna na isa aliyu daga jalin wajen taraba salamu alaikum wato a nan na nemi in kira abin da sai muka ji an yi wani turanci a ɗaya wayar lamba gulo ne shi ne ba mu gane ba menene ko ta ina ba sa ta daidai ba ne shi ne muke so mana gyara a kai kuma sannan wannan ra'ayi da muke so ba da dangane masu dangane da masu nema su matsa ma buhari lamba akan hitu yan matan sibo din hakika ba a zamanin mulkin sa bane a nawa ra'ayi ni goyi bayan a matsa ma buhari lamba kan yan matan sibo ba amma na goyi bayan ya ja damara a magance yan boko haram magana yan matan sibo wanda ya kamata a maka ma lamba babu kamar goodluck da shi da makarabansa assalamu alaikum ni ne malam muhammadu sani ibrahim fandogari karamar hukumar kagara niger state Salamu alaikum gidan sashen Hausa na muryar Amerika ne ne Suleiman Imam Ogri. Ina kira ga zababbin shugabanninmu da cewa don Allah da annabi kada su manta da talakawan da suka zaɓe su. Assalamu alaikum ni ne Suleiman Imam Ugur a Huta Lafiya. To da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice tare da mutanen Gumel. To madalla mun ji cewa kasar Italiya ta kaddamar da gagarumin aikin nema da ceton rayuka a kogin Baharum bayan da jirgin ruwa dauke da ɗaruruwan bakin haure ya kefe cikin dare a gabar tekun Libya ana kyauta zaton mutane kusan 700 ne suka mutu. Fadar White House da ke nan birnin Washington a Amurka ta yi suka daga kausan lafazi na kashe wasu mutane 'yan kasar habasha da aka yi hassu talatin a kasar libya wanda 'yan kungiyar isil suka ɗauki alhakin yin hakan jami'an kasar afirka ta kudu sun ce mutane sama da 300 aka kame da ke da alaƙa da hare-haren da ake kaiwa baƙi 'yan ƙasashen ƙetare da aka kashe mutane shida da yake magana a taron da manema labarai jiya lahadi ministan harkokin cikin gida malusu gigaba ya ce an kame masu cin zarafin baƙin kuma za a tuhume su ya yanke musu hukunci. To madalla. Masu haro nan kuma kawo ƙarshen shirinmu gaba ɗayansa sai an jima da la'asari ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sarfilu Hashin Gumel da muka yi asubanci tare da Ciyo Bahiro Diodone da injiniyanmu na wannan lokacin Charles ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.